العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau ya wannan yammaci na asabar sha takwas ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da bakwai ga watan uku dubu biyu da ashirin da shida miladiya allah sarkukin sarki ya ƙara haɗa mu a wannan masallaci na markas ikra a nan kwanar dawaki zariya road domin ci gaba da karatun tafsiri na alkur'ani mai girma da muke yi a wannan wata don ban manta ba har yanzu muna cikin suratul an'am inda jiya muka tsaya akan aya ta 90 yau za mu tashi akan aya ta 91 inda ubangiji maɗaukakin sarki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ubangiji madaukakin sarki ya ce wa ma qadarullah haqqa qadri kuma ba su girmama Allah ba mafi cancanta yadda ya dace a girmama shi qalu yayin da suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay kwata kwata Allah bai taba saukarwa wani mutum da wani abu na wahayi ba ka ce musu ya manzo sallallahu alaihi wa sallam man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa wane ne ya saukar da littafin nan wanda annabi Musa ya zo da shi nuran wanda yake mai haskakawa wa hudan linnas kuma ya shirya ya zamto shiriya ga mutane taj'alunahu qaratisa wanda kuka sanya shi takarda takarda falle falle tubdunaha kuna fitar da wayansu wa tukhfuna kathira kuma kuna koye wasu takardun da yawa wa ullimtum ma lam ta'lamu kuma an sanar da ku abinda ku ba ku sani ba antum ku wala aba'ukum kuma iyayen ku ma ba ku sani ba ulillah ka ce Allah ne ya saukar da littafin at-taura thumma zarhum fi khawdihim yal'abun sannan ka kyale su a cikin kutsawa da fagauniyarsu suna wasa da addininsu wa haza kitabun kuma wannan wani littafi ne anzalnahu wanda muka saukar da shi wato alqur'ani mubarakun mai yawan albarka ne musaddiqul ladhi bayna yadayhi kuma yana gaskata dukkan littattafan da suka zo a gabaninsa walitunzira ummal quran ko mun saukar da shi don ka yi wa uwar alkaryu wato makka gargaɗi wa man haulaha da duk wanda yake gefanta wallazina yu'minuna bil akhirati kuma waɗanda suka yi imani da ranar tashin alkiyama yu'minuna bi suna masu yin imani da shi alqur'ani wa kuma su ala salatihim yuhafizun suna kiyaye sallolinsu ubangiji maɗaukacin sarki anan yana nuna mana girman muni ga waɗanda suke kore risala ga baki ɗaya imma daga cikin yahudawa ko daga cikin mushrikai wanda suke riyawa cewa ubangiji maɗaukacin sarki bai saukar da wani abu ba a wani mutum ba shi yasa Allah maɗaukacin sarki ya fara cewa ba su girmama Allah ba irin yadda ya dace a girmama shi ta yaya ta yadda suka yi suka ga hikimar ubangiji maɗaukakin sarki suka riya cewa allah maɗaukakin sarki ya bar bayansa karazi bai umarce su ba kuma bai hana su ba wannan ya bayu allah ya ce ba su girmama allah ba irin yadda ya cancanta a girmama shi domin su cewa ubangiji maɗaukacin sarki bai taɓa saukar da wahayi ba ga wani kamar yana nunawa kenan allah maɗaukacin sarki ya bar bayansa zube bai ce musu su yi ba ba ce musu su bari ba to kuma wannan ko da mutum sake ba mai hikima ba mahalicci ba zai yi halitta ba kuma ya bar ta haka kara zube sannan domin sun goge sun kore mafi girmar baiwa da Allah madaukakin sarki yayi wa bayinsa ita ce aiko da sako wanda babu wata hanya da bayin za su samu rabauta a wajen Allah sai ta hanyar aiko da sakonsa ko bayan da za su tsira su samu karama sai ta wannan hanyar ta wahayi da Allah madaukakin sarki ya aiko kaga goge wannan ga baki ɗaya wannan suka ne ga ubangiji madaukakin sarki suka kuma ga ubangiji madaukakin sarki wannan dan baka san girman Allah ne ba da buwayarsa shi yasa suka yi suka shi yasa Allah ya ce wa ma qadarullah haqqa qadri ba su girmama Allah ba mafi cancantar girmama su in lokacin da suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay Allah madaukakin sarki bai saukar da wani abu ba ga wani dan adam ba abin ubangiji madaukakin sarki ya saukar wani dan adam saboda yayin da suke nema su kore saƙon da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to ba ma manzan Allah ba kawai sai suka soke suka kore duk saƙon da Allah ya aiko tun daga kan annabi Nuhu har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ubangiji madaukakin sarki a wani waje yake cewa kana linnasi ajaban an auhaina ila rajulin minhum an anzirin nas shin yanzu mutane za su ga cikin al'ajabi da mamaki don mun saukar da mun yi wahayi ga wani mutum daga cikinsu yana musu gargaɗi to su kuma wannan sai suka soke dukkan ma wahayi ga baki ɗaya ba wani mutum da Allah ya taɓa aikowa ya zamto manzo ko ya wahazi ga mutane yasa wani waje Allah ya ce wa ma mana annasa an yu'minu idda ahumul huda illa an qalu aba'atha Allahu basharar rasula ba abin da ya hana mutane su yi imani face abin da suke cewa yayin da shari'a ta zo musu a rasa wanda za a aiko sai mutum wanda muka karanta a baya to anan sai yace wa ma qadarallahu haqqa qadrihi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay ba su girmama Allah ba kuwa irin yanda ya cancanta a girmama shi lokacin da suka ce Allah madaukakin sarki bai aiko da wani manzo ba kwata-kwata kulka ce musu man anzala kitaban ladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan min nas ai ya manzo sallallahu alaihi wa sallam ka faɗa wa mutanen nan da suke inkarin da saukar da wani abu na littafi daga wajen Allah to wane ne man anzalal kitab allazi ja'a bihi Musa wane ne ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi na at-taura wa ya saukar da shi wanda har suka zamto su yahuda da aka saukar musu da littafin taj'alunahu suka sanya shi tarafi suka kwafe shi a wasu takardu tubdunaha wanda suka so yan daidai hukuncin da ra'ayinsu sai su bayyana wa mutane wa tukhfuna kathira wanda kuma bai yi daidai da son zuciyarsu ba sai su koye shi wato yahuda da aka saukar musu da littafin attaura ba su fito da littafin sukutun ba sai suka yi falle-falle suka kwafe shi suka rubuta shi falle-falle ta yadda tun da falle-falle ne haka a takardu karatsai suna da damar su ɓoye wasu su fito da wasu to duk hukuncin a fallan da ya daidai da son zuciyar malamansu da shugabanninsu sai su fito su bayyana mutane su ce wannan ita ce a taurar da Allah ya sauka Duk kuma hukuncin da ya saba wa tunaninsu da ra'ayinsu ya saba wa son zuciyarsu sai su ɓoye sai ubangiji madaukakin sarki yake raddi da wannan man anzala kitaban ladhi ja'a bihi musa nuran wane ne saukar da littafi wanda annabi musa ya zo da shi wanda kuma wannan littafin haske ne a cikinsa hasken da yake haskaka duhun jahilci yake fitar da mutane daga bata wa hudan kuma shirya ne yana shiryar da su akan hanya madaidaiciya duk wanda ya san shi ya yi aiki da shi to zai shiryu zuwa hanya madaidaiciya shi ne wannan littafin da ya yi kowa ya sani cewa Allah ya saukar da taura su kansa mutanen makka suna da labarin Allah ya saukar da taura ya yaɗu a cikin zukata kuma duk kunnuwa sun ji har ma a cikin shi attaura a cikin attaura din yahuda suke kwafar suke yin tafrifi su jujjuya shi yadda suka ga dama duk abin da suka so su bayyana su bayyanar da shi wa abin da suka kuma ga dama su boye shi wannan ayar malamai suna ta magana cewa wannan akan suwa ta sauka wasu malamai sun ce kamar yadda ibnu kasir ya rawaito mana cewa akwai wa ibnu abbas da mujahid da abdullahi bin kasir sun ce nazalar fi Quraysh wasu kuma ba'ifa na malamai sun ce ta sauka akan yahudawa menene idan ka ce sun ta sauka akan quraishawa to abin da zai bayu wanda suke ce akan yahuda ta sauka suna faɗa cewa Allah ya ce taj'alunahu qarafi tubdunaha wa tukuna kathira domin wannan magana da yahuda ake su ne suka fafar attaura falle falle wata su ɓoye wasu fito da ita wannan quraisha ba ma su san ilimin attaura ba ba su aka saukarwa attaura ba labari kawai suke ji ballantana har su iya fafarta su ɓoye wani su fito da wani to don haka daga yahudawa ake wasu kuma da suka ce su kuma daga ƙuraisha ake saboda asalin surar gabaki ɗaya kamar yadda muka faɗa daga farko a makka ta sauka da aka to kuma ƙur'ani makka idan muka ce kuma sura ta sauka a makka wato ta sauka kafin hijira <clears throat> to kuma duk wannan surorin da suka sauka kafin hijira suna magana ne da ƙuraishawa domin su ake magana da su kai tsaye to kuma wasu malamai suka yi zance na uku wanda shine yafi suka ce a farkon ayar akan yahuda ake magana akan kai quraisha ake magana wa ma qadarullahu haqqa qadrihi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi musa nuran wa hudan linnas duk wannan da quraishawa ake cewa ba su girmama Allah ba yanda ya cancanta a girmama shi yanda ma har suka kore suka ce Allah bai saukar da wani abu ga wani mutum ba to ka ce musu ya manzo su ƙuraisha nan wane ne ya saukar da attaura wanda ya zo da haske yake bayyana duhun jahilci a gane shi da kuma shari'a ga mutane to wannan duk da ƙuraishawa ake to sai kuma zancen ya canza tunda an yi magana cewa yahudawa su aka sauka wa attaura? to kuma da aka saukan musu su ma ga abin da suke sai Allah ya bada labarin kuma Yahudawa abin da suke shi yasa a wata kira'ar ya ji adunahu yubduna ha wa yukhfuna kathira wata kira'a haka ta zo ya ji hu wato sai ba ta ji hu ana magana da mukhatab ba sai aka yi magana da yahudawa ya ji hu wanda suke sanya shi to ha suke bayyanar da wasu wa yukhfuna kathira kuma suna koyewa 'yansu da yawa to suka ce wannan gabar ita kaɗai ce ake magana da yahudawa kuma me yasa aka yi magana da su a garin makka aka yi wannan magana a saboda a lokacin ana ba 'yan makka magana labari ne ga abin da yahudawa lokacin da aka saukan musu da attauran ma da abin da suka yi Allah ya ce wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum kuma aka sanar da ku abinda ku da ma iyayenku ba ku sani ba ai cewa wa ya saukar da alkur'ani wanda a cikin alkur'ani ubangiji madaukakin sarki ya sanar da ku wasu labarin rika da kistoshin al'ummatan da suka gabata da tarihi da yawa daga cikin annabawa da bayin Allah da ilimin muka na halittar ɗan adam da tsirrai da sama da sararin samaniya da yadda aka halicci ƙasa da yadda take juyawa duk aka ba ku labari a cikin alkur'ani wanda wannan ku da iyayenku ma ba ku sani ba kaga duk wannan ana musu raddi qur'ani ya zo da abinda kagara koyo wanda a wannan lokacin garin makka mun riga mun san gari ne na wanda ake kira jahilai wanda da yawa daga cikin su ba sa rubuta ba sa karantawa masu ilimi a cikin su yan kaɗan ne wanda ma suka fita suka je suka haɗu da yahuda ko suka haɗu da ƙasashen da suka ci gaba to amma qur'ani ya zo muku da ilimin muka da dama da bayanai da dama wanda ku kun ku ba ku san wannan labaran ba kuma iyayenku ba sani ba sai Allah ya ce kul kulillah ai ka ce Allah ne ya saukar kamar yadda ibnu abbas ya ce ai kulillahu anzalahu ka ce Allah ne ya saukar da shi shi ya saukar da attaura shi ya saukar da Al-ƙur'ani. al-qur'ani magana ku zo kuna cewa ubangiji madaukakin sarki bai saukar da wani abu ba to dalilai na bayyane da na sarari duk sun karyata haka sun mazarhun fi kaudihin abu aka ce sannan ka bar su kawai suna da'awa ta jahilci ne da ata suna wasa da hankulansu ne yaƙini ya zo musu daga wajen Allah amma sun ƙi amsarsa to da sannu za su sani ƙarshen al'amarin zai kasance ga bayan Allah wanda suke masu jin tsoronsa A kaga suna wasa da fa'idar da ta zo musu suna kutsa cikin abin da ma bai shafe su ba maimakon su karyata manzo shi kaɗai, sun koma ma suna karyata annaba ga baki ɗaya. suna jam'u cewa Allah ma bai saukar da wani abu ga wani ba ba wani wahayi da aka yi suna ta wasan su wasan da ba zai jawo musu da fa'ida ba illa kawai su haɗu da abin da aka yi musu alkawari na azaba ai sai Allah ce wa haza kuma wannan ai alqur'ani shi kuma Allah ya siffanta shi da cewa ya saukar da shi mubarakun ai daga cikin siffofin alqur'ani akwai albarka abinda ake nufi da albarka kuwa shine yawan alkhairi kasratul khair wasi'atu da kuma yalwar ni'ima da alkur'ani ya zo da shi da kuma yawan alkhairi da alkur'ani ya zo da shi shi yasa Allah madaukakin sarki ya siffanta alkur'ani da mubarakun wato mai albarka sannan ya siffanta shi da musaddiqul ladhi bayna yadayhi ai muwafiq yayi daidai da littattafan da suka gabata kuma yana mai shaida akan littattafan da suka gabata gabaki ɗayan su gaskiya ne Inda ya magana a taura ya magana injila ya magana zabura ya magana suhufu ibrahim iya alkur'ani ya yi magana su da littattafan da ya ambata da wanda bai ambata ba kuma duk yana gaskata su yana tabbatar da abin da suka zo da shi zura ummul qura wa man haula. kuma Allah ya saukar da wannan alkur'ani ne domin kai gargadi ga ummul qura ummul qura ummul qura ita ce makka al-mukarram mai alfarma ɗakin Allah mai alfarma harami wanda duk duniya ba inda ya kai wannan tsarki da ɗaukata. kuma duk duniya nan ne birni birni ummul qura an kira ta shine ita ce uwar birane uwar garuruka domin menene domin ita ce farkon gari da aka fara kafawa inna awwala baitu wudi alin nasi lallabi bi makkata mubarakan wa hudan lil alamin inna awwala baitu wudi alin nasi Allah ce farkon ɗakin da aka fara sanya mutane lallabi bi makka wanda yake makka to kaga ta zama ummul qura domin daga ita ne kuma garuruka suka yafi shi yasa aka kira ta uwar alƙari alƙaryai an kira ta uwar alƙaryai again saboda ita ce a tsakiyar duniya wannan ɗakin Allah shine tsakiyar duniya in kai gabas ka auna daidai yake da in kai yamma daidai yake da in kai arewa daidai yake da in kai kudu nan ne tsakiyar duniya a kira ta ummul qura an kira ta ummul qura saboda nan ne mabubbugar wahayin ƙarshe na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda daga nan ne kuma da aka fara saukawa ya haskaka duniya gabaki daya shi yasa ita ce uwa alƙaryai ta hanyar aƙida ta hanyar imani ta hanyar risala da Allah madaukakin sarki ya aiko da manzo da shi domin aiko da aka yi da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan garin Makka ya tashi hasken shine ya yaɗu duk duniya ya shiga duk continent din nan Amerika da asiya da afirka da europe da australia ga baki ɗaya ko ina nan ne ya shiga duk continent ɗin da yake duniya kaga ta zama ummul qura kenan uwar dukkan alkariyar kuma gari ne mai falala mai daraja kuma ba inda Allah madaukakin sarki ya faɗa a duniya in ka nufi kai niyyar yin aikata zunubi za a sama zunubi a wajen Allah kenan wa man yurid fihi bi ilhadi bi zulmin nuzukhu min azabin alim <coughs> duk wanda ya nufi zai wuce gona da iri ko zai wani zalunci na sako ko zai wani abu to za mu ɗanɗana mashi azaba mai raɗaɗi to shi yasa ta zama ummul qura Allah daɗa kare ta sai Allah ya ce wa man haulaha da kuma garurukan da suke zagaye da ita na larabawa da duk garurukan da suka yaɗu na bani adam larabawansu da ajamawansu duk manzala sallallahu alaihi wasallam zai gargadi domin al'ummar duniya kala biyu larabawa da ajam larabawa su ne larabawa ajam kuma shine dukkan yasa ake ce mana a ajamiyun gabaki ɗayanmu a ajamai ne to wannan kenan yake nuna risalar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce international ce wato ta duniya ce gabaki ɗaya shi yasa kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a ce ya ku mutane ni manzon Allah ne da aka aiko ni zuwa gare ku gabaki ɗayan ku a wani waje li unzirakum bihi wa man balagha ku mutanen makka in muku gargadi da alkur'ani da kuma duk wanda alkur'ani ya jiwa wa man yakfuru bihi min al-ahzabi fan naru maw'idu duk wanda ya kafirce alkur'ani a dukkan tawagoshi na duniya gabaki daya to wuta ce <coughs> makomarsa wa man yakfur daga tabarakan alladhi nazzala al-qur'ana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira duk waɗannan ayoyin Allah madaukakin sarki da su da yawa a cikin alkur'ani ya nuna daga cikin khasa'is characteristics na shari'ar musulunci innaha alamiya international ce kuma shamila ce ta duniya ce ga baki daya hadisi ya tabbata wanda imamu bukhari da muslim suka fitar manzala sallallahu alaihi wasallam yace utitu khamsan lam yuqtahunna lam yuqtahunna ahadun min al-anbiya'i qabli an bani abu biyar ba a ba wani annabi ba kafina daga ciki ya ce wa kanan nasu wa kanan nabi yub'athu ila qaumihi khassa kuma annaba sun kasance ana turo su zuwa mutanen su kadai wa bu'istu ila nasi amma ni kuma aka aiko ni zuwa ga mutane gabaki daya shi yasa Allah ya ce wallazina yu'minuna bil akhirati wanda suka yi imani da ranar tashin alkiyama yu'minu na bi suna mai masu imani da alkur'ani ai duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe to zai yi imani da wannan littafin mai albarka da Allah madaukakin sarki ya saukar da shi da fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi Sallam. in ka ga mutum bai yi imani da alkur'ani ba to bai imani ba da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko bai imani da lahira ba bai imani da Allah ba sai ce wa hum ala salatihim yuhafizun ai suna tsayar da farillar da take kansu ta sallah akan lokacinta suna bayar da rukunanta da sharaɗanta da wajibanta shi yasa suka samu wannan tagomashi sai ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ubangiji madaukakin sarki yace wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba wane kai shi zalunci fiye da wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah ba wanda ya kai shi zalunci wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah au qala ushiya ilayya ko kuma yace an yi wahayi zuwa gare ni walam yuha ilayhi shay'un alhali ba a yi mar wani wahayi ba wa man da kuma wanda ya ce unzilu misla ma Allah zan saukar da kwatankwacin abin da Allah ya saukar walau tara irin zalimuna fi ghamaratil mauti kuma yaya ka gani yayin da azzalimai suke cikin ɗimuwa da tsanani na mutuwa lokacin da za a ɗauki ransu wal mala'ikatu basitu aydihim mala'iku sun bude hannayensu suna dukansu suna cewa akhriju anfusakum ku fito da rayukanku da kanku al yawma tujzauna azabar kuni lalle yau za a saka muku da mafi kaskancin azaba bima kuntum taquluna ala Allah dangane da abin da kuka kasance kuna cewa akan Allah ghairal haqqi wanda ba na gaskiya ba wa kuntum an ayatihi tastakbirun ko kun kasance kuna girman kai ga barin ayoyinsa wala qad ji'tumuna furada kuma haƙiƙa za ku zo mana ku kama khalaqnakum awwala marra kama yadda muka halicce ku da farkon farawa kuka zo a ɗaiɗai duniya wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum kuma za ku bar duk abin da muka yi muku na arziki na ni'ima a bayan bayan ku ku zo ba ko sisi ba komai wa ma tara ma'akum shufa'a wa ma nara ma'akum shufa'akum allazina za'amtum annahum fikum shuraka kuma gashi ba mu ga wa'annan wanda kuke riya cewa za su ce ku ba ba mu gan ku da aboka aboka mutanen da kuka hada Allah da su ko ababan da kuka hada Allah da su laqad taqatta'a bainakum hakika duk wata fila ta yanke tsakaninku da su wa balla ankum ma kuntum tazumun yanzu abin da kun kasance kuna riyawa ya ɓace gabarin ku Allah maɗaukacin sarki yana cewa ba wanda ya fi girman zalunci kuma ba wanda ya fi girman laifi fiye da wanda ya yi ma Allah ƙarya kuma ya jingina wannan ƙaryar zuwa ga Allah ko kuma ya faɗi wani hukunci ya jingina ma Allah wannan hukuncin kuma ba daga wajen Allah yake ba to wannan shi ne ya fi kowa zalunci a cikin bayan Allah domin a cikin wannan ya yi ƙarya kuma ya canza addini da asalin addini da furu'insa ya canza kuma ya ɗauki wannan ya jingina Allah maɗaukacin sarki to wannan girman ɓarnar da ya aikata to shi yasa Allah ya kira shi da ba wanda ya fi shi zalunci a ban kasa ga baki daya ya ɗauki ƙarya ya dingina ma Allah sannan kuma ya canza abin da Allah yake nufa na addini shi ya zo ya canza shi kuma zai shiga wannan duk wanda ya da annabta cewa Allah madaukakin sarki yana mau wahayi shi yasa ubangiji madaukakin sarki ya faɗi cewa aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay wanda da cewa ana mai wahayi alhalin ƙarya yake to shi ma bayan ƙaryarsa da yawa Allah tsaurin kai ga mulkin Allah yadda yake so a bautata ma Allah ta hanyar shi abu ta jahilci bayan sa su biyo bayan shi baki daya kuma har yake halatta jinin wanda ya saba mashi da dukiyoyinsu ashe kenan wannan zai shiga duk wanda ya da'awar annabta kamar musailamatul kazzab da al-aswadul ansi da muhtar da duk wanda ya siffanti da wannan suffa wa man qala fa unzilu mithla ma anzala Allah haka ma kuma ba wanda ya kai shi zalunci a cikin bayi gabaki daya wanda ya ce zai saukar da abin da Allah ya saukar wato shi ma yanzu zai yi wahayi abin da ubangiji maɗaukacin sarki ya saukar zai saukar da shi duk wanda ya da'awar cewa haka zai iya ƙirƙiro wata magana ta yi daidai da ta alƙur'ani to shi ma ba wanda ya kai shi zalunci yasa wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadha lokacin da ake karanta musu alkur'ani sai ka ji suna cewa mun ji mu ma in muka ga dama ai za mu saukar da irin wannan wannan duk wanda ya wannan da'awar ba wanda ya kai shi zalunci wannan zai shiga ciki duk wanda ya shar'anta ma Allah wata shari'a ya ce Allah ne ya saukar alhali ba Allah ne ya saukar ba duk wanda ya kirkira mutane wata bid'a ya ce Allah ne ya saukar ba Allah ne ya saukar ba wannan fito na fito ne da alkur'ani to kuma babu zaluncin da ya fice wannan mutum yana bawa aji na kasashe ta kowane fuska ya yi musharaka wajen buwaya da wadatuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake da cikakkiyar kamala ta kowace fuska a zafi sa da sunayensa da siffofinsa ya ce shi ma zai saukar da abin da Allah ya saukar shi ka zo nan haɗari duk wanda yake cewa akwai Allah ya saukar da wani abu alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi yazo da shi ba domin daga bayan manzo sallallahu alaihi wasallam an rufe risala shi yasa aka kira shi qatimul anbiya cikamakin annabawa ya rufe risala duk wanda ya zo ya ya samu wani sako daga wajen Allah a yi kaza to wannan ba wanda ya kashi zalunci wanda ya zo ya ce ammar yana bacci an faɗa mushi wani abu kuma ya sa mutane su yi aiki da shi ko shi ya aiki da shi wannan ba masar ne min masadir islamiyya ba rudu ne ko ba abin da fi wannan zalunci ko ce ya ɗarsu a zuciyarsa ko ce yana da ilmin laduni shi Allah ne yake sanar da shi abubuwa ba kowa ba ko yana da ilimin zahiri da ilimin haƙiƙa wanda shi gama garin mutane mun gamu akan ilimin zahiri shi kuma yana da ilimin haƙiƙa har yayi da'awar shi Allah ne ma har yayi da'awar cewa to duk wannan kafirci ne zindiƙanci ne duk wanda ya da wannan da'awar yin haka kafirci ne zindiƙanci ne ya kamata a ce mutane su sani gaskiya tabbatar da cewa su daina irin waɗannan abubuwan yana maganar an yi wa mutum wahayi ko su daina shar'anta wa mutane wani abu wanda ba Allah ne ya shar'anta musu ba ko su rinka yin hukunci da wani abu ko su rinka yin wata fatawa wanda ba Allah ne ya fatawa ba ba hukunci na Allah ne ba suna jingina wa ubangiji madaukakin sarki to ubangiji madaukakin sarki ya ce yin haka ba abin da ya kai shi zalunci sai kuma Allah ya soki azzalimai ya zargi azzalimai ya faɗa mun ma tanadin da ya musu irin waɗannan da uquba lokacin da suka zo mutuwa da kuma ranar tashin alkiyama yace walauta ibu zalimuna fi ghamaratil maut ai lalle da ka sha mamaki lokacin da zaka ga azzalimai yayin da suke magagin mutuwa da tsananin mutuwa da tsananin bakin cikin da suke gani da al'amari mai girma lokacin da suka zo mutuwa domin duk kafin wanda ya aikata ba daidai ba ya zalunci kanshi ya yi da'awar annabta ko ya yi da'awar ana man wahayi ko ya yi da'awar zai saukar da irin abin da Allah ya saukar to yayin da ya zo mutuwa zai ɗanɗana kuɗansa za ka ga wal mala'ikatu ba su tu aidihim mala'iku sun zage sun shimfiɗa hannayensu suna ta dukansa suna ta sauko mishi da azaba lokacin da za a zare rayukansu mala'ikun suna cewa ukhruju anfusakum al-yawma tujzauna bi azab al ku fitar da raunanku da kanku domin yau za a ɗanɗana muku azaba mai tsanani azaba ta wulaƙanci sakamakon abin da kuke kasance kuna yi domin aljaza'u min jinsil amal fa inna hadha al'azab Allah ce wannan azaba bima kuntum taquluna ala Allah ghayra al-haqq kun haɗu da ita ne dangane da abin da kuke faɗa ma Allah na ƙarya ku jingina mishi ba tare da gaskiya ba kuna mayar da gaskiya kuna ƙaryata gaskiya kuna ƙaryata abin da manzo ya zo muku da shi to wannan sakamakon yin wannan kuka samu wannan azabar yanzu mala'iku suka rinka jikkanku suka rinka dukanku suka rinka cewa ranku ya fito suka rinka ɗanɗana muku irin wannan azaba ta ƙarshen wulaƙanci domin abinda kuke aikatawa kenan shi yasa hadisai ingantattu da yawa da suka zo cewa yayin da mumini da kafiri suka zo mutuwa to kowa da irin mutuwar da za a yi mishi kama hadisin da muka karanta a baya Allah ya ce wa yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allah madaukakin sarki yana tabbatar da muminai akan magana tabbatacciya a rayuwarsu ta duniya da ta lahira ita ce la ilaha illallah Allah madaukakin sarki yana tabbatar da muminai amma su kafirai yayin da suka shiga cikin lokacin da suka zo mutuwa to ba za su samu wannan ba domin suna jingina Allah karya kuma wa kuntum an ayatihi tastakbirun kuma kuna daga kawunan ku da girman kai ba ku risina ubangiji madaukakin sarki ba ba ku sallamawa hukunce hukuncensa ba wannan shine dalilin da ake muku wannan azaba ta barza kafin ku zo lahira wannan kaga kenan yana tabbatar mana kenan akwai azabar barzahu akwai azaban kabari wannan duk magana ana wajjahar da ita da wannan azabar ga waɗannan wanda suka ƙaryata manzanni yayin da suka zo ihtibar lokacin da suka zo mutuwa kafin mutuwa kafin su mutu din sannan kuma za a ɗanɗana musu azabar bayan mutuwa a cikin kabarinsu kaga kenan lokacin kafin su mutu ransu yana ɗanɗaka azaba ko da in kana kusa da shi ba ka gani ko da za ka ga cewa jikin shi ya yi lif lokacin da ake ɗaukar ran to amma shi yana nan yana jin musiba a cikin jikin shi domin azaba sai da take da alaƙa da gaibi ba ka iya ganewa wata za ta cewa to ya za a yi mutum a ce ana ma azaba to kuma watakila wani lokacin da kake gani kakka ɗauka kuma lokacin da ake wa mutum a yi mutum ya zo mutuwa yake jin gumi a jikinsa da fuskarsa da menene yana ji ka ce azaba ake mishi a'a so da yawa ita azaba ta ɗaukar rai akasin haka ne so da yawa wani da za ka ga ya yi gumi kamar yana shan wahala ana ɗaukar rai to shi a cikin ransa daɗi da jin daɗi yake ji wannan farin cikin da daɗin da yake ji shi yasa gumi da ka ji kamar yana shan wahala a jikinsa wani kuma za ka ji ka ji shi lift to shi ya ji bala'in da yake ji wato bai da alaƙa ka ce ai wannan alhamdulillah ai yana farin yana fara'a yana komai ba komai lift ya mutu ko yana faɗa faɗe da kyar ya mutu wannan bai da alaƙa domin abin da za mu gani a zahiri da bambanci da abin da yake gaido a irin wannan azaba haka babu wani dalili da za ka iya ganewa wannan kaza ne wannan kaza ne ranar lahira kuma su tashi su ɗanɗani bala'i da suka aikata domin ranar tashin alkiyama za su tashi muflasai ba su da komai ba su da kosisi ba garin da suka yi ba ahalinsu ba dukiyarsu ba 'ya'yansu ba security ba masu taimakonsu ba duk abin da tsirara kuntayensu da loba ba takalma haka za su tashi duk abin da ka gani sun mallaka a duniya da abin da suka ɓata lokaci suna ginawa na gida da abin da suka ɓata lokaci suna yi ga baki ɗaya wannan ya yanke ya basu sababin su ma ya yanke duk al'amarin da suka mallaka a duniya ya yanke tsakaninsu da shi duk abin da yake wajen bawa ba abin da zai rage a wajen ka sai aikinka na farai ko mummunan aikinka domin wannan shi ne abin da za ka je da shi lahira shi kuma za a tashe ka da shi in mai kyau ka aikata shi za a da mai kyau za a tashe ka in mummuna ka aikata da mummuna za a tashe ka in ka jawa kanka abin da za ka yi farin ciki ka tashi cikin farin ciki in ka ja kanka abin da za ka yi bakin ciki ka tashi cikin bakin ciki gwargwadon aikin da ka yi da haka duk wani abin da ka mallaka na dukiya da 'ya'ya da sutura da masu faɗa aji da masu tsaro da sojoji da security da likitoci masu kula da lafiyarka da duk wani abu wannan gabaki ɗaya ya bushe ya barka shi yasa Allah ce wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum za ku bar duk abin da muka ba ku na ni'imomi da dalilin arzikin duniya wara a zuhurikum a bayan bayan ku ba zai taɓa amfanar ku ba duk abin da mutum ya bari ba zai amfane shi ba domin ya komo ga ubangiji madaukakin sarki ga kanan ka zo huntinka ba kuɗinka da ka bari a banki ba filayenka ba komai da komai duk abin da ka sani na duniya ka bari shi yasa ya tabbata hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam idan mutum ya faɗa mutu za a ce ya ƙulu ya ibn adam ya ƙulu ibn adam lokacin da mutum ya mutu dan adam zai ce mali mali lokacin da za a ɗauki ransa ya tuna kuɗaɗensa da gidajensa da estate estate ɗinsa da gida kuɗinsa a banki da filayensa da gidajensa da motocinsa <coughs> da hannayen jarinsa da kamfanoninsa da ƙaton gidansa sai ka yana mali mali dukiyata dukiyata sai a ce wa hallaka min malika shin kana da wani dukiya ne illa ma a kalta. fa afnaita ka ce abin da ka ci yanzu kai ba haya ba ka da wata dukiya dukiyarka lokacin da kake rai karke da rai ka ci ka ka karar da ita wannan ta kare aula bista fa ablayya ko kuma sitirar da kasa ta koɗe ta lalace ka zubar da ita au ta saddakta ta ambaita ko kuma wadda kai sadaka yanzu ta shuɗe ita za ka samu ladarta wa ma suwa zalika duk abin da ba wannan hukun ba fa zahibu ya tafi wa tariku hulun hulin nasi ka bar wa mutane magada haka za a cewa ɗan adam kaga duk abin da kace a asararsa ya tafi duk abin da ka sa na sutura ka yi hasararsa duk abin da ka bari a duniya ba naka bane ba lokacin da ka mutu ya fita daga hannunka yanzu menene ya rage ma kawai abin da ka yi aikin Allah da dukiya ita kaɗai ta rage ma amma duk wanda ba wannan ba ka shi yasa Hassan Basar yace za a zo da dan adam ranar ranar takin alkiyama za a zo da shi kai ka ce ƙaramin ɗan tinkiya ne mara nauyi gashi nan ya zo ba da wata daraja fa ya kula Allah azza wa jalla aina ma jama'ata sai Allah madaukakin sarki ya ce to ina abin da ka tara mu dukiya fa ya kula ya rab jama'atuhu wa taraktuhu aw fara ma kana yace na tara na bar shi mai yawa fa ya kula lahu ya bani adamu aina ma qaddamta li nafsika sai a ce ya dan adam to me ka bar wa kanka Bala ya rabu qaddama shay'an sai ka ga bai ga komai ba ka tara dukiya biliyoyi trillion gidaje gidajen mai gida ne ne amma ba abin da kai na taimakon al'umma na sadaka na gina makarantu na ba mu gina masallatai na gina ‘ya'yan talakawa su sana'o'i da ba ku kuɗi da gina abubuwan da zai amfani mutane da sadaka duk baka yi ba za a tambaye ka to me ka gabatar kanka shi yasa kaga <coughs> manzala sallallahu alaihi wasallam wajen kwana nawa wata biyu aka yi ba a tsora sanwa a gidansa ba wani sahabi ya ji labari sai kawo akuya ya da Allah a yanka a cinama a gidansa na aisha ta yanka ta gyara manzo Allah bai nan yana shigowa baki ɗaya ta ɗauki akuya sai sadaka da ita kawai karfata cinye baya guda biyu kawai ta bani kowa ya zo sai ta ce a kai gidan wancan a ɗauki wannan a kai wata biyu ba a ci abinci ba amma an kawo nama akuya kuma an sadakar da shi kuma mai gida sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya ce ina naman nan da aka kawo ta ce ya rasulullahi wallahi din na sadakar da shi ba abin da ya saura sai cinya guda biyu yace la la la ya aisha kake ce ba abin da ya saura kice duk yana nan sai cinya guda biyu ne baya nan domin duk kin aika mana shi lahira to wannan fahimtar kenan la yake gyara mata ba ma wai ya garge ka dan me kika rabar ba haka aka ce mata a'a da kika bayar shi kika mana tanadi da shi kice komai yana nan banda wannan cinyar da za mu ci guda biyu ita kadai muka yi asarar ta ya Aisha take za ka ci yasa ci da kai ba ta tsiya ba ce ba don ka zo kana ci da ƴaƴanka da kai kana cin mai daɗi baka ciyar da bayan Allah ba mai amfanin abin da kake ba. ai abin da za ka bari shine abin da ka taimaki al'umma kuma dole mai kuɗi masu kuɗi dole su kiyaye kakka biya ta ƴaƴanka da matanka wannan wallahi ba za su da yawa daga cikin mata da ƴaƴa ba sa bari ma mutum yayi sadaka su suna nan suna ta gadan su saboda ba ruwan su da me zai same ka a lahira ka ji ta kanka kakka biya wata matarka nafsi ba abin da za ta ma ba abin da ko ƴaƴanka ba abin da za su tsina na ma kakka kai kokari ne ka bar musu kai waye bar ma in ne mutum yanzu za ka ga mutum na ga mutumin da ya mutu a garin nan gida gida da ya mutu bari sun fi dubu biyu gida na haya filaye ba za a kirga ba miliyoyin kuɗi amma gabaki ɗaya a gidajen da filayen da abubuwan da rumfunan kasuwa a sabon gari a kwari a kasuwar kurmi a kofar baiti a dawanau ya bar rumfa saba da da plaza plaza amma duk gabaki ɗaya ana rubuta abinsa ba inda ya makaranta ko islamiyya ko masallaci ko wani gidan marayu da ya gina ya barwa wasu babu a kuma ya mutu ya barwa magadarsa akwai asarar da ta fice wannan akwai asara ta dusiya da ta fice wannan ya zo a banza ya tara wasu kuɗi ya tafi lahira bai je da komai ba shi yasa sai karanta wannan aya wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma qawwalnakum wara'a zuhurikum Allah ya yake wa ma nara ma'akum shufa'a'akum alladhina za'amtum annakum fikum annakum fikum shuraka sannan saboda a tozartar da su abinda suka riƙa a duniya kuma na akwai wanda za su cece su akwai wanda suka riƙa kuma bayan Allah suna zaton za su amfanar da su ranar lahira to gashi an zo ranar lahira din duk wannan sababin babu duk abin da suke neman zai taimake su babu duk wanda ya masu ayya tana cikin ceton wani wannan ma yana can yana ta kansa bai san inda zai ce aina shuraka'i allazi na kuntum tas'umu wani waje wakila lahum aina ma kuntum ta'buduna min dunillah hal yansurunakum aw yantasiru ina wanda kuke kira koma bayan Allah ina wanda kake da cewa za a ceto jiya mun yi magana menene ceto ceto na Allah ne zai ceto bayan Allah annabawa da mursalai da sahabbai da waliyai da salihai duk za su ceto amma ba wanda za a ceta sai wanda Allah ya ba shi izini ya yi ceton kuma sai Allah ya ba da listin ɗin waɗanda zai ceta shi yasa Allah ce la qaffa a bainakum yanzu komai ya yanke tsakaninku wa balla ankum ma kuntum tazunun kuma duk abin da kuke riyawa yanzu ya ya bata ya bar ku domin a lokacin waɗanda ma kake tunanin za su ma wani abu ƙarshen ta ma إن وذائح أجونا إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا الأباب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كركا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار هكذا أبو أنا أقول قوى براءة قوى الشيء mutum ya riƙe Allah ya yi bautar Allah ya kaɗaita Allah a bauta ya tsaya tsayin daga wajen bi kai ya rudu da aikin wani zai taimake shi ko da na san wani zai taimake ni ko ina bin wani zai taimake ni fa iza nufiqa fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalu in aka yi nan ta ƙarshe to babu wata nasaba a tsakaninku ko ba wanda zai tambayi kowa a ranar kowa ta kanshi yake innama takhastum min dunillahi awsana mawaddata bainakum fil hayatid dunya thumma yawm alqiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'awakum an-nar wa ma lakum min nasirin yace kun riki wayansu koma bayan Allah gumaka kun riƙe su abun bauta masoya a tsakaninku a rayuwar duniya sannan ranar tashin alkiyama tashin ku zai kafirce mashashi ya yi fara'a ya tsine mashashi makomar kota ko ba wanda zai taimake ku ku da su ke daya a wani waje Allah ya ce wakila da ushuraka akum za a cewa wanda suke shirka to ku kirawo waɗanda kuke kira koma bayan Allah fa da'uhum ku kira su su kira su din falam yastajibu lahum ba za su amsa musu ba su yi mukut wa balla ma kanu yaftaru duk abin da suke kirkira cewa za a yi kaza za a yi kaza akwai wanda zai cece mu ko ba yi komai ba ka ci kuɗin mutane ka sace kuɗin gwamnati in dai kana kan shehi wani ko wani wani ka tsira ka yi abin da ka ga dama in dai ka karanta wannan addu'a shi kenan a lahira ma sai an ma ciko ka ji sharri wallahi wasu abin da ake faɗa musu kenan a ce ku karanta kaza ku karanta kaza in kun karanta lahira ma su za a yi muku in an je ka duba dan Allah wasu malamai su ce duk cutar da za ka yi in ka je umara ka je hajji shikenan an yafe maka za ka neme su ka rasa a lahira haƙƙin mutane duk wanda ka ci haƙƙinsa sai ka mayar mishi ko ya yafe mu Allah madaukakin sarki ya taimake mu abinda muka faɗa muka yi kuskure Allah ka yafe mana abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ikon aiki da shi Allah ka taimaki musulmi a duniya Allah ka agaza kasashen musulmi Allah ka rusa kafirai da yan kanzagin su Allah ka ba musulmi sa'a ya zal jalal wal ikram Allah ka ba yahudawa da amerika kunya Allah ka ba su kunya Allah ka mana maganin yan ta'adda a Najeriya da masu sace mutane ya Allah duk wanda suke tashin mutane daga garurukansu suna farranta musu haraji suna kashe su Allah ka ɗora musu musiba ka ɗora musu bala'i da su da wanda suke taimaka musu da wanda suke kai musu labari da wanda suke goyon bayan su da wanda suka sa su da wanda suke da ikon hanawa ba su hana ba ya Allah duka gane su da azaba Allah ka shagaltar da kansu ka shagaltar da su da kansu da kalin ya zal jalal wal ikram subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk tambayoyi insha Allah idan muka zo jibi za mu ansa saboda gobe ba na nan muna da wata lacca insha Allahu a Kaduna a Arewa Hawu gobe na